سبيلا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mujia ta tabbata da Allah sun sarki kowa mai komai wanda ya sake mana tsawon rayuwa muka yi wannan rana ta karatu cikin yawon salihin misalin al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala wanda a yau da yi mana ta'ala za mu tashi daga hadisi na shida a cikin babin da muke ciki babu kwallon zuwa wa fushunar lahiri والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حضور النفس وترك الشهوات الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر وعن سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعده الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخي قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعده الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منكور قال كنا نطحنه وننفقه فيصير مطار وما بقي ترضيناه رواه البخاري قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء وهو الخبز الحوار وهو درمة قوله فريناه هو بالتاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون أي بلمناه وعجلناه وما حديثي كما ذكر عمر الشيخ كما ان الله صلى الله عليه وسلم شيء التهل من بعد التائبي sannan ya kara masa yadda mun shayar darjamarsa sahar ne yake cewa kala yake cewa kuma wannan magana da yake bayan an riga an tambaye shi kuma ban dawo ya yanku sunana muhammad shahid ne kawai a cikin littafinsa amma an kuma ga asali sahih al-bukhari ba ta tsara cewa wannan hadisi wani tabi'i da sunansa abu hatim sunansa abu hatim salamatu kujina shi tambaye shi ne tambaye shi ya tambaye shi hadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shin hal akara sallallahu alaihi wa sallam an-naqiya shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba cin dan dan ta tataccen burodi wanda babu gusa ciki sai ya ce kara sai sahabi ya ce ba ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naqiya ba mace ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba gani ba da jinsa menene annaqiya tsantsan kurata mana gurasar da aka riga aka tashi alkamar da aka tashi aka tarbe aka fitar da dosan ciki sannan kuma ake yi wurata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin sa ba balantana kuma ya ce amma wannan ba a wani lokaci ne kayyadadde ba dukkan rayuwarsa ba suke ba shi sa yake yi ce min fi nafta anhu Allah ta'ala hatta tabata Allah ta'ala tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da ya dauki ranta mu taba ganin tsantsan wasa Musa ta yi kuma zala kula kuma yana da shekara nawa aka ba shi kafin ya fitar da kafin da al'umma shekara nawa zai gama shekara nawa كنت أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأربعين من عمره. يجي أولى حديث رضي الله ya aure da yana da shekara ashirin da biyar sannan kuma an aiko shi yana da shekara arba'in tukun ga kenan tun daga farkon rayuwarsa har zuwa shekara arba'in nan ya fita daga cikin lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam bai ga tsananin gurasa ba domin a sa sun tabbatar a cikin iya cewa lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallam yake makka a farko farko rayuwarsa ya kasance yana fatauci zuwa ina zuwa sha sha suna wani lokacin suna suna kurkusa da ruhu kuma abinci na shigo musu daga ruhu kuma wani ruwa a wannan lokaci suna da gudu wannan gurasa mai laushi wannan masu hannun da shi suke ci saboda haka a wannan filon a wannan lokacin manzara sallallahu sallam ya ga annaqiya ya ga ainihin farkon burodi da kuma wurasa an gane ko saboda haka ba wai dukkan rayuwar sare ne ba kida bai taba gani ba ya taba gani balma ya taba ci amma lokacin tun daga lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ganin wannan ba wannan bayan sai da wasu gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin gore cewa duniya ne yake wannan magana wannan sahabi kenan sahal ibn sa'ad yayin da ya gaya wa salamatu duniya wannan magana فقيل له سيأتى تيري شو أن صحابي هاي يوم هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل Shin a zamanin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu shi ku sirri Shin kuna sirri an kama ko gero ko da makamai ku ci a ai barban su ko kuma a farashi ma sai hin nan bukhari idan mutum yake na hantu kaza yana nufin ya sirri shi ya fitar da musamman ke shi kamar da wasu ne hadisi da mutum ka kafa karantawa wanda wani sahabi yake karewa wani cewa wa muawiya cewa shin a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mukhala a cikin sahabban manzo akwai mukhala akwai misalin bai da amfani da sahabban sallallahu saboda da mukhala shi ne mana amfani daga cikin abinci wanda cewa masu da zama da sun tabbatar cewa wannan musar tana da amfani wannan musamman da ake cewa ba suna da amfani a wannan jikin mutum masu masu da agriculture da aji a tambaye su aji to amma ala ayi hal idan mutum yana son abincin sa yi laushi mai daɗi babu kaushi a bakin sa aka fitar da wannan musadin domin a daɗin cin abinci to manzo Allah sallallahu da wasallam ya taɓa ganin wannan ba tun lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da aka karɓi ransa to shi da aka tambaye wannan wannan sahabi shi dama a zamanin manzara sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu sirfe قال سيدي ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منقلا من حين ابتعده الله تعالى حتى قبضه الله تعالى lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin abincin da aka sarfi ba tun lokacin da Allah ya aiko shi har zuwa lokacin da ya karɓi lansa fa kila ran ta ce shi kaifa kuntum ta'kuluna sha'ira ghayra mansuli aka so a zamani suna mamaki ma mutum ya ci abinci ba tare da ya kalke ba to kenan a zamanin manzara sallallahu alaihi wasallam tunda ba a sirri yaya kuke cin alkama ba tare da sirri ba shi yana cewa haka qala sai yake kunna nashalu lalle mun kasance muna nika shi muna daka shi mu nika wa nansahu sannan mu gura shi fa yaziru ma fara sannan abinda zai tashi ya fita daga cikin wannan wannan alkamar na dusa sai ya fita wa ma baqiya abin na kuma cikin wannan alkamar sai mu jika shi mu jika shi mu kwafa shi daya mun gurata da su kenan ba sa cin tsarnan gurata kamar da muke bayani sukan saka ne su nika sannan kuma su hure ɗan kaɗan daga cikin musan abin da ya saura baki da aka haɗa don abin da ya wuce wannan hadisi rawahul bukhari al-imam bukari shi ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul afa'ima babu nafsi fi sha'ir haka na cikin kitabul afa'ima باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ياكلون. أنا ما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da irin wannan hali da ke ciki na kunci a waɗansu lokuta da rayuwarsa da har shi ibada talauci da yunwa ba ta hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ba don ma ya kasance yana tsayuwar dare har kafafuwarsa su kumbura har Aisha radiyallahu anha ta fito tana cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an gafarta maka ba ta kaddara mun dan ka ba ta afa da abin da ya gabata da wanda baka yi ba na lokutan ka an gafarta maka kuma duk da zaka wata da kanka irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akunu abdan shakura shin ba ka kasance bawon Allah mai godiyar Allah kenan da wannan yunwa da wannan kunci da yake ciki yana gudu a ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana da wuce ibada saboda haka yunwa ko tsananin ko kunci idan ba yawa yayi ba bai hana mutum imani to mun muna cikin yalwa muna cikin wadata duk talaucin ka za a rufe maka yaranka ko kuma wata ranka amma kuma kiyamu ne ga raka nawa kake karatun qur'ani so nawa kake gabatarwa da kanka wani abu wanda zai ci maka cikin gaba da kafin da kiyama ya mutu in ka ce ba ka ba kwatanta ba da manzo Allah ba ba da sahabai ba ba da tabi'i ba da matabata na kurkusa ma in ka ce ba ka kwatanta kanka sai da akwai bambanci kamar tsakanin sama da kasa to mu a yau da muke cikin wannan ne ba don mu cancanta mu tsananta ibada mu da alaƙar mu da kyauta alaƙar mu tsakanin mu da wurin jama'a su wa ta'ala fi da wasu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجه معه رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعجب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم مضيافا لي فانطلق فجاءه بعزه في بشر وسلم وغضب فقال كل وأخذ من جبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحبيبة فذبح له فذبح له فأكلوا من الساس لذلك العلق وشرب فلما أن وراه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم قول ما يفتعل أن يطلب الماء العذب وهو الطيب والعذب بكسر العين وإسكان اللال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن والمدلة بضم الميم وكسرها هي التكين والحلول ذات اللبن والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعديد والله أعلم وهذا الطريق الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن سيها كما جاء مبينا في رواية المدين وغيره صحر الدوسي رضي الله عنه شيء كان هو من حديث كذا من صلى الله عليه وسلم لكي حكيت حالا من صلى الله عليه وسلم يكفي سوريين قال ايه سوى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليله wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga gidansa ko kuma wani dare shakka daga rayu abu guda ba sani ba shi da dare ne da rana ne ya samu kwakwanto sai ya haikaito abin yadda yake jin sa a cikin zuciyarsa wanda yana da cikin amana na sahabban wansa Allah sallallahu alaihi wasallam yake wata rana ko wani dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga gidansa ya fa ina huwa bi abi bakr wa umar radiyallahu anhu sai ga shi tare da abubakar da umar Allah ya kara musu da kuma cikin hadisi da dama haka za ku fice komai duk inda aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi idan da akwai wa'azu mutane tare da shi to kafin a ambaci kuma sai ka ji akwai abubakar akwai umar خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ثم الليالي واسكن اليدين ولا والذين الثمن ولا الجيش يكسبون أقول إن هذه السنة هذه شيء كما صنع صعب للسنة كما نفسها ثم ظهر يا عزيزة ليه كنت أعطيه ثلاث دواء نفسها بيه ولا بيه fakara ko yake su ba a farajar kuma min buruki kuma hannun sa ya fitar da ku da gidan da jinku wannan lokaci wannan ya nuna cewa sun fita shi ma ya fita lokacin da ba sa ba fita ba akbar istima ta yi ya kasance da dare ne wanda da dare ba su fita ba ta yi kuma ya kasance da rana ne amma kuma da irin lokacin walaha lokacin da ake yin kuma lokacin kanti lokacin da ake yin kaigula ba su fitowa ba akwai wani lokacin musamman kafin azan kafin zuwa wanda manzara sallallahu ya ce ya karfafa a yi kai kuma ya ce kai mu fa ina akwai da ta kai ku yi bacci da wannan lokacin da shekaru suke fitar da yayin su kar ku fara cikin tarkon su to ta yi wannan lokacin manzara sallallahu alaihi ya gamsu a waje a wannan lokacin sai ya sha mamaki ya tambaye su me fitar da ku wannan lokaci kada su duka ce masa ba tare da kuɗi ko koyo da abubuwa ba tare da kunya ko tsoro ba a aljihu rau abin da ya fi taɓa shi ne yunwa su fita ta zo kuma a yiwuwar ta yi mu an kasa zama cikin aiki saboda haka za su je wuce da Allah za a samu da abinci abin da ya fi taɓa su suka ce ya manzo Allah abin da fitar da mu yunwa ƙara sai manzo Allah ya ce wa ana wallazi nafsi bi yadihi ni ma na ranta da wanda rai na ke hannunsa ma na ranta da masu wani wata ala ne miya yaran ne in ya musu magana ba tare da yaran suwa ba ba za su gaska na shi ba wa biyu kawo mishi labari wula kawai a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin zai gaskata shi ma ya san cewa za su kankata shi amma kuma yana so ya akkada musu tsananin mutuwa ne fa irin abin da shi fitar da ku tabbas shi ma shi ne da suka yi ma'ana shi ma na cikin nuna da wani ba mu zama yake cewa يجوز للإنسان أن nan ولو ya ajiye ta ake Ya halarta mutum ya rantse ko da ba a neman zuwa ba da wani ya akkada ya karfafa magana da yake so da yace wa ana wallahi nafsi bi yadihi la akhrajna alladhi akhrajahu na rabbi da Allah lima abin da yake tsada ku shi yake tsada ni wannan sai nuna cewa su da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da ban cikin halin yunwa da da bala'i wasu malamai sun ce wannan ya faru ne kamar da muka sha karanta a baya wani suna cewa wannan ya faru ne irin wannan yanayi da suka da kansu a ciki ya faru ne kafin su ke kafin su kuma kuraiba a buɗe haibar a buɗe sham a samu dukiya da arziki masu yawa imamu nan yake a asam ba ka bane har banzara sama sun ya bar duniya wani lokaci yakan fara cikin irin wannan hali hatta bayan lokacin da aka yi fata aka zo madina aka samu kutufat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa sun tarar da kawo nasu cikin irin wannan hali saboda haka wani lokaci sukan samu yalwa aka samu bas sannan kuma bayan ɗan lokaci kasancewar su suna ifa suna fifita waɗansu su akan akan kawo nasu wani lokaci suka shiga cikin wannan damuwa kamar misali a madina bayan fato faiba an samu na lokacin da hadisi yana cikin sayar bukari da muslim an samu lokacin da wani ba ko yi sun gidan manzo Allah sallallahu alaihi kuma mun san manzo Allah sallallahu alaihi da karanci amma a gidansa ba komai da ba ci bana suna kuma a karrama ba manzo Allah ya shiga gida mu komai zai fito ne fara neman bansa. wane ne zai ba bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rasa duk wanda zai zai ba bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi sai ga abokan ha din shi ma ya san babu wani a gida amma ina ganin abun kunya na a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne wanda zai girma ba girmama bakonsa musamman kawai duk ana ya rasu ba sai kama hannun bakon da zuwa sallallahu alaihi wasallam zai gina tafiya gida gaban sana faruwa za a samu kuma ba su ba abin kunna yi shigo cikin gida ya kai wasa ko tsaye shi da shi ba ko tsaye shi a wuce ita mai ba ta sashen akwai abinci a duniya za mu girma ba kuma za ana da ba bakin kuma a cikin take masu jira ko su biya hmm. ba ne ba da a cikin kuma ba su ba kuma a gida ba shi abincin yara abincin da yake gida ba zai wadaci ita uwar da mahaifin ba abincin yaran na ɗauka ciki ba ce to yi abokan ba ya ba da shawarar jiki da abin da ba yi kokari idan da kaya da cikin ba na ba cikin abincin nan ba sannan su shirya abincin da kawo wa ne da wannan ba sannan da kuka kawo abinci ki kawo ku kila ta kuma ba ku kawo kaman ba ki gyara ku kila sai ki kashe kila idan kun kashe kila to kila ba ku ba ku shi zai yi ka tsammani kamar yana cin abinci tare da bakon da abincin ba zai yi shi ba ba zai yi shi ba zai rika kwatantawa kuma yana cin abincin yana hira abin ba? ba kun kuma yana yana kada abinci waɗannan masu da shi aka kuma ba bakon masu Allah sa ya ci abincin nan a lokacin da wani abinci da ba mu zara kula kuma kuma Allah ya riga ya kuma sallai ka abin da ba cikin gida yana kalla cikin kuma bishan zama idan ya rayu abokan ya zo gurin manzara sallallahu alaihi wasallam shi maza magana ke ce masa bahika Allah ne kuma ne sarira kuma laila ba tare da ya ba da labarin abin da ya faru ba yake hatta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya dariya abin da kai da matar ka take da to da ya nuna cewa manzaran Allah sallallahu alaihi hatta bayan futuhat ya shiga cikin irin wannan hukunci da irin wannan Thank you. to manzara kuma kuma ya ce abin da ya fitar da ku ne ma shi ya fitar wannan kuma sai nuna cewa idan mutum ya shiga damuwa masifa a cikin dukiyarka ko rashin lafiya babu laifi idan kana son ka kawar da wannan damuwar ka biya mutane su taimaka maka babu laifi ke baya. bin da cikin karan Allah gudun mutane wanda ba a so ya zanto Allah ya garace ka da yunwa ko da masifa ko da wani abu sannan ya zanto za ka gaya wannan ka wancan ka wancan kai abin ya dame ka ba ka yarda da kaddarar da Allah ya dora maka lura da Allah ya dora maka saboda ka za ka kara Allah wani mutane wanda bai kasance ba amma idan har za ka yi bayani ka ce yunwa ta dame don wani ya taimaka maka ya bata kudin abinci wannan ba da ko kai ibn sabir ne matafi ne ban nan malaiku ne ka so ba sabu da kirishi ba malaiku ba masallaci kai bayani mutane su baka wannan babu ne da abin da ya same ka za ka iya bayani domin a ce maka maka kamar da hadisin qabisa ibn bakharif al-jilani ya tabbatar tambaya ba ta halarta ba ba ce da mutane na biyu rajulun hammala hammalata mutumin da ya ɗauki nauyin bashi ko nauyin biyan kuɗin wani bashi na akan wani don kar abin ya kawo damuwa kawai sai ya fito shi ya ɗauki nauyin bashi a kansa sai mun shi shiga damuwa wani irin halin da bai iya biyan bashi wannan mutumin zai iya zuwa da ya tambaya shi a bashi na biyu mutumin da masifa ta aukawa zuciyarsa kamar da aka maka gobara ko ɗaya ko da ya halarta fito ya tambaya na uku mutumin da al-mafatu shadida al-bursu shadid fakirci mai tsananin yawa mai tsanani yana dame shi zai ba zuwa da tambaya dan an kawar masa da wannan damuwa amma ba mutum zan da abin sana'a ba shi sa yau ko da mutum ya fita ne mace muku duk abin da zai faru zan da jama'a sun kare shi ba samu da shi ba dan me da ruwa an sun sa hana wannan sun da abin sana'a to amma hakika na lamba da musulunci babu laifi idan ku shiga cikin damuwa ku fito da mutum ba ko ka Allah ba mutane kuma irin abin da sahabban da zama su sama bai yi musu haɓaka da abubakar da umar a tsira abin da suka yi kenan shi kan shi mai zama sallah sun ya ga su ita abin da ya fitar da shi shi da abin da ya fitar da shi daga nan sai mazala ya ce ya ce kuma ya ce ku ba shi ban zai ba cikin tafin kowa da kokoni gaskiya a jama'a mun nan rahimahullahu ta'ala ina jin ya gane larabci amma na hukuma cikin sahih muslim ba fara bin ta da wannan hadisi ba yana hadisi yana cikin sahih muslim in ka kuma sun za ta samu cikin muska asliya shine ko hukuma ba an gane to babu mamaki shi imamu nawawi ya lura su mutum biyu da abokan da'awa a harshen larabci abin da ya dace shi abu da dace shi da kuma da. ba ko ba ka ba in hada ila fir'auna in ma ba fa qula lahu qawlan layyinan in ja Allah sauran tare na magana da annabi Musa da annabi Hawwa To amma da na kuma a cikin asalin annabi Muhammad rahimahu Allah ta'ala ya tabbata da kuma yin koda mutum din kana iya cewa da su ko mun ya halanta larabawa sun da ka ba amma da kai shi ne cewa da gurba da basu da kan cewa su nuna amma ya ce ko mu da ajin mata ya amfani da mata su to manzo Allah sai ya ce da su kuma ku tashi mu tafi fa kama ba su suka tashi tare da shi suka fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ata rajulan min al-ansar sai suka zo wurin wani mutum daga cikin amsa. إذا سنة تعلم أذكرنا رواية بعد سورة مسلم بعد أما أشار حديث الإمام النووي يا بعد سورة مسلم شيء أبو الهيثم يا مش على كل أبو الهيثم أي سورة ما يكتب فيها كما عبد الله يكتب فيها أي سورة يكتب سورة كما يكتب فيها وعبد الله يكتب فيها فهذه المرة الله صلى الله عليه وسلم amma mutumin madina ne wanda yake shahara da ainihin kuyarsa a yi aikin barin tare da shi har a ta masu ya kuka da kuka yi da shi ya shi da tura aka la'akabar da tura saboda ka fara da ya a wani can mutane ba gida ta shafi shi sannan lokacin da mazara su san wanda madina ya kulla ta kafa tsakanin sahabbai ya hada shi da sahabin da suka taba ambata kwanan baya cewa Uthman ibn Mas'ud shi ne dan uwansa cikin Islam kuma da sahabin da hadisi cikin sunan musamman sunan Tirmidhi da Jami Al-Tabarani sun yawancin hadisansa duka da ake hadisansa mu hadisi da wani tare magana kai kawai misalin hadisi al-mustashar al hadisin ne ya karɓo ne kamar hadisin man qala assalamu alaikum kutiba lahu ashru hasanat wa man qala assalamu alaikum wa rahmatullahi kutiba lahu ashru hasanat wa man qala assalamu alaikum wa rahmatullahi kutiba lahu barakatuhu kutiba lahu 30 hasanat wannan hadisi ya karɓo a cikin sunan da kirbi amma hadisi ne kan ta to wannan sahabin shi suka je gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa a lokacin da ya zo gidansa fa idza huwa laysa fi baitihi sai ga shi baya gidansa ya fita a zo neman mafita da yunwa to sai ga damuwa mai gida baya wannan akwai abubuwa da yawa na farko idan yunwa ta addabe ka ba dole ka fita ka fita neman mafita ka zauna a gida ka kai tawafi Allah zai kawo to na in kuma mutu sai Allah ta ya tambaye ka Imam Allah ta ta'ala yake cewa idan yunwa ta addabe ka ka fita ka nemi mafita daga wannan yunwa in kuma asman fa'a yana da cikin cikakken biyayya da ubangiji Allah subhanahu wa idan kuma baka fita nan ba ka zauna a haka tana jan zanzu ana jin kawo wani da ana kuma da rafiya can kuma da nuna nuna cewa sanin su ba ne domin ba ba ne zanzu da ana rafa mu ba za a yi yaji yaji mu abubakar yaji umar yaji shi ne mutane ba kuma ina suna amfani da don ba su san za suna a kasar kuma da wanda ba lokacin da shi ba su yi mun damuwar bala'i da ka tuna da ba kuma da Allah subhanahu wa ta'ala da shi da Allah da Allah su kai ba da shi amma ina in da Allah subhanahu wa ta'ala to saboda kuka fita cikin gidan wannan sahabi shi da wani a ɗan shi ya

sun ci masa abinci hakan ya halarta ina kan ba da musa ba da sanarwa da ya halarta ba a suna ya halarta mutum ya zo da wani ya ci abinci saboda hadisi manzo Allah ta da aka gayyace shi sai zo da wani ya zo zai shiga wajen mai abinci zai ce mai na ta wani shi ya shigo ko kuma ya koma sai ya ce mai ya rasu ne na kuma shi wannan shi ne mafi ingancin magana mai halarta yau idan na bai ka ka zo gida na kuma ka wuce haka kawai ba zo mutum ba ka ɗauko shi ka kwaso mutane ka zo ka sa ni cikin damuwa na abinci mutum da zai kuma sai kun sai ka ka kama ce ba a gani su kuma wani mutum da wanda ba ma shi ne shi ba na kuma wani fasiki ne ba na son gan shi haka kawai zan gan shi a cikin ɗaki da mai halarta ba mai halarta ba hadisin da ya suke magana shine hadisin abu shu'ayi yana da cikin sahih muslim abu shu'ayi ya ya shirya wa manzara sallallahu alaihi wasallam shi da shi ka tuwo tare da mutum hudu kai da nabiya an ta su kamsa kai da nabiya to sai manzara sallallahu alaihi wasallam ya sa tare da mutum sai wani mutum na biyar ko cikin na shida ya tashi ya biki manzara sallallahu alaihi wasallam kusa yana da kullu kana ashad da hayani min al'adara ya fi yana kullu da cewa mutum na ba a ga yake ba kuma kada sai shi mutumin ya bi shi har zuwa gidan Abu Sa'id manzo Allah ya kunga shakufa Abu Sa'id ya mutu to dan kuma ba kunna gurin fadin gaskiya sai yi wani wurare da mutum ya ce to ba shi da wannan mutumin ya biyo yanke shi ba ɗan kada dama kai yi maka bin yin kita ne ɗan kada dama ka kori shi ya koma kwanfa in shi ta abin ta talabu wani shi ta waja aka maza ne mutumin da yake shi maka ne ya ce ban ɗana ulabu ya rasu da ba ya ce zan masa iri ne ya masa ya mata ne saboda haka idan ba a gayyace ka ba kar ka tauri ba da yake ka za ka hakura to iskar a shi ne mutumin nan abu haifar da gaji manzo Allah da alaihi wasallam sai ga ya taho kuma da ya taho bai gayyaci Abubakar da Umar ba sai ya kwaso su mai tautar da su gidan mutumin nan wa zai samu mutum ta a wannan damuwa da hadisin Abu Shu'aib cikin musulun ya hana to ga manzo Allah ya aikata

ya gaji magana shi kadai tare da mutum biyu sai ga ya ce ah, ya harar hannar duka mutum to wannan akwai bambanci don wancan mujiza ta faru abinci dan kaɗan manzala sallallahu alaihi ya yi wuta abincin kuma ya wadaci kowa amma wannan ruwan da aka yi gidan abu haidar ba abin da ya faru abincin da aka kawo shi ne saboda haka wannan halittar ta sha bambam da wuta na labarin cewa shi wannan kadirin na ta yi yara za ta nari ya gamsu karantar da su abinci. Kuma da aka haka kenan idan mutum bai tsira sosai ta iya ɗaya kiwon jama'a. To dama ta kace na. Kamar wannan ababin sa'ada ne suke nema. Na haka kuma shi wannan ba wai ya san an ta bane ya gayyaci mutane su suna neman sa'ada ne a wajen shi wanda da sun je ya zama babu to za su tafi izuwa ga wani waje. Izuwa ga wani waje. abin da imamu nawawi rahimahullah ya ce shi asali shi ne wani ka gayyaci mutum da halatta ke wasu ba amma idan shi mutumin da ka gayyata ko saba da shi ko shaku da shi sannan kuma ya fahimce ka cewa ko da ta dubu waɗansu sai dai shi ne murna ba dai ya samu damuwa ko kunci ko da sauransu shi an gane ko idan har ka fahimci mutum cewa abokin ka da nufin da kotu ko da ka dai goran su shi zai daɗa zai zai faranta masa rai ne ba zai samu damuwa ba to wannan babu laifi an gane shi san mu bara sallallahu alaihi wasallam kasancewar sa ya san abu ya san abu haifan karimi ne mutumin da san jama'a ko da an ruwa da irin abubakar da umar babu damuwa shi san yayi kuma wannan shi kansa fa na da abu haifan cewar manzara ta lafa da sun cewa shi kan yi to na sai na manzara ta lafa ta lafa da abokan da umar ta inda ruwa laisa fi baiti mutum ba ya da wasa ina ya ce ya ji ni ruwa فلما رأته المرأة قالت يا عندما تسع كما من صلى الله عليه وسلم سيكون مرحبا وأهلا سيكون مرحبا لا ليلة كشبه مرحبا واهلا وانا كلمني من الرابع ينا نقول الآن إنجيل وضع خصوصي يمكن لك أهلا وسهلا مرحبا أي صادفت رحبا وأهلا حللت أهلا وسهلا نزلت سهلا ذكر زو مفعول به لفعل محدود تقليله صادفت مرحبا وهللت أهلا ونزلت سهلا هذا هو sai matar ta fito ce zama haba da su su shigo ta da san manzo Allah kuma ta san abokan da Allah amma dukkan su ba muharramanta bane ko muharramanta ne ba muharramanta bane amma ta ce ahlan marhaban wa ahlan kuma ce yana da da su a cikin musu koma da muka musu baro suka zuba su suka suna jira zuwa mai gida na farko ta san cewa mai gidan bai jira nisa ba saboda haka ba da jimawa ba zai dawo sannan na biyu ta san cewa mijinta idan har ya gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sun kawo ziyara gidansa ba ta buɗe musu kofa ba to wannan jin ba shi ba saboda ka ya amince da su an gane ko ta san wannan shi sa ta gudu kuma mara da su suka to amma ba wai zan baka shi kira ko da mutum kawai ni gida kawai shi kira ka suke mara ba ta gudu kuma a zauna a ɗakin shi wannan bai dace ba har sai mata ta san cewa mijin bai gani wannan mutane ba bal ma yana mara ba bal ma zai farin ciki da jira su an gane ko kuma wannan nuna cewa sautin mace har ma ku gina da ita na mijin baya ya tafi ya tafi ku ba zai dawo yanzu yanzu mutum gina da ita mutumin da mijinta matar da mijinta ya amince da kuɗi wannan ya haramta a gane ko idan ya zanto ba za a yi halwa muharrama da wannan ajnabiya nan ba idan ya zanto akwai bukatar wannan magana da ba wai ana magana da kawai da jin daɗi ba ci wannan ya hana ta ce ban haɓar ma'ana فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إلى واني إلى أبو قالت لي تشير ذهب يستعجب لنا الماء ya tafi ya ɗebo mana ruwa mai daɗin ɗanɗano tataccen ruwa ɗan ruwa wannan ya cewa akwai ruwa da ruwa da ɗanɗanon gishiri akwai kuma kyau wata sun mace na wannan zamanda suna da kyau wata ba da ba sai ta ce ya je ya ɗebo mana ruwan sha kenan bai tafi da nisa ba suna wannan zaman can nuna sai ga abu da in ja al ansari sai ga wannan ba ansari ya zo abu haifar فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لما عن الله صلى الله عليه وسلم تعالى أبو كسر لا يقول بكر عمر ثم قال خديج الحمد لله وبعد سألني الحمد لله إذا قال إنكاري كان المصيبة وبعد الحمد لله أما الحمد لله لا تدرك لكلمة manzo Allah ya ji Abu Bakar ya ji Umar ya ji sai mun fahimci cewa ya yi barna da kasancewar sa a cikin ɗakin a nan ba da duk cewa ba kowa ba za ka nuna bisharar ka da cikin ka da darajar su da karamar ka a cikin gidan ka irin wannan ba ba ce mutumin da ka amince cewa irin wannan bai wuta da shi domin wani ne nan ka kana kallon da alhamdulillah yau ne ka da malam wani gidan shi kuma ke da shi sun da sun yi wata ta shi sun ma da abin wasu ba da karfar shi da yau rayuwar hali ba za su ce maka ba da ya bar kawai a cikin ka ta gane ko su yana ta kaga mutane da kuma yin noma kaga ba mai ba mai kuɗi ne ba a rashi tana kare ba nuna nuna ce masu tuwo da ana so ne shi ya ba ba zai ba shi da ba amma kuma ga irin barnar ne wannan yana da zuwan sun kawo barka ya ta gwamna a ce kansula wani ya shigo shaman wani ya shigo gwamna wani ya shigo gidanka amma idan kuri na irin tana ta abin da gidanka ta hanyar da ta tashi wani kuma ne kawo shi wani kuma ne kawo shi su ba ne kawai da an karanta ya tashi to hada suna kawai ake bara musamman kuma masu daraja malamai almajirai masu karatu alƙur'ani irin sai kamata amarta ba wannan shi ne kamata kuma lati babba ne da hukumar da wannan mutumin yi wa alhamdulillah sai kara da cewa ma ahadu min yawma akrama hadiyatan minni a duk fadin duniya a duk fadin duniya in ji abul haidar babu wanda ya kai ni darajar baki ne ya yi karya annabi da sa. sannan abubakar sannan ba a duk duniya a wannan kai har ma yanzu har gobe kiyama akwai wanda zai shigo gidan karfe da wannan mutane da zai su daraja ba saboda ga yi gaskiya ma ya ahadu min yawma akrama adiyatan minni babu wanda ya more ya samu baki masu daraja kamar ni kuma a gaban zai fada dan ya saba wa hukuma an gane ko ومن كما قلت وانت فانطلق فجاءهم بعلق فيه أسر وتمر ورضا yana fata zama da tsaka lokaci ba yana ganin kusa kan sa kan akwai yunwa kada ba sai maka mun zo akwai da ba an gane ko wannan ya nuna alamar tsananin yunwa din yana kallon kusa kan su kawai ya fahimci akwai damuwa akwai damuwa take bai ba ta lokaci ba sai shiga gonarsa yana da gona gonar shuka kuma yana da gonar dabbobi a nan kuɗi sai shiga gonar shuka yace kallo musu wani reshe na dabino fa ja'ahum a ayyuk shi ne reshe dabino irin karamin reshe haka sai kallo musu fihi busurun akwai kala-kala na dabino a ciki akwai wani akwai ja akwai wani akwai baki da sauransu wa tamrun sannan kuma akwai busasshen dabino shi ne tamar sannan wa rufa sannan kuma akwai danyen dabino dukkan su ne da ne kala kala busasshe banki, baki fari da sauransu domin su ɗanɗani kuma da iri duk wani kowa ya zafi abin da ya fi bukata fafara sannan ki su kudu ci abinci fakara kun ku ci abinci ga wani yana da cikin karamci ka je ka ɗauko abincin da kanka ba ka turo ba ta ka da abincin ba ba ka turo bawa ko kuma ɗan aikin gida da abincin ba ka je ka ɗauko shi da kanka ka kawo wa bako sannan ka ci da shi kun ka ci wani yana cikin girmamawa annabi ibrahim alaihi salam a lokacin da Allah ya bada bayanin karamcin a cikin suratul zariyat lokacin da bayan suka zo ne farara ila ahli da yake sama da hujjata faja bi aidin sabil ya rubuta kalma da amma da da ya karama sani yasa aka aka dawa sannan aka soya ya ɗauki kancin kansa haka ya kawo da kansa ba a da kansa ya kawo ya kula musu a gabansu hmm? da yake da ne ba kawo ba mu ya kusanta da abincin zuwa gare su fa kara ta ne ke ana ta kullu nan abu haka da ake kullu ku ci abinci shi kuma da yawan ta sun kare hannayen su ba alama za su ci abinci sai ce ana ta kullu ba ku ci abincin ba yana da cikin yin rawa da abinci ka ce a ci abinci فانطلق فجاءهم بعد بعد فيه جزء وتمر ورقم فقال كلوا في جبل abinci. nan ba da take cewa yana da kyau idan Allah ya maka wadata ba ki sai da ka kama da abinci kala kala to ya fi kyau ta fara gabatar musu da ya'yan itatuwa idan akwai shinkafa akwai nama akwai sauran abubuwa da aka dafa su kafin ka kawo waɗancan masu kosar da mutum da wuri to ka fara gabatar da ƴaƴan mutum kun san kila suna cin ƴaƴan kasa wanda za su zai ka ɗan buɗa musu ciki su fi kyau za a samu wata abinci ne wannan hikima ce sosai don mai zuwa saudiya kana zuwa farko abin da za a maka ke idan mutum ya kira ka zai girma maka sai a kawo maka ɗan abin da irin su gina biyu da abin da ka fara tattaba su ciki da da kyau don ka samu da za ka ba an gane ko to yana da kyau mutum ya fara gabatar da su kafin ya kawo amma nauyi amma wani su masu wayo da aka bana abin da take yi ka yi yace mutum gidan ka zo ci abinci ka san kana da naman kaza kana da naman kaza kana da kaza da kaza farko abu ka fito musu da shi kan babban akwai wani abu mai zuwa ba kai sun kowa ya kunci ya kunci kawai sai ka zuba kawo nama da gaza cikin da ka kasa shi ke da masa kaga an yi ba a yi ba na to bayan ya gabatar musu da wannan yayin wuta su yi shi kuci sai garbiya cikin gonar dabbobi wa aka bar duniyata ya dauko kansa almudda shi ne wuta fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya gaishe sai ce shi iyaka wal halu sai ka san san kada ka yanka mana min madara mana za ka yanka bai ki kana yanka ba za a yanka amma mun madara ne za a yanka gane ko mana mai nuna wanda ake amfani ake samun amfanin madara da cikin ta kada ka yanka wannan don kada a ga wani wayo dabara ce ta ta economic to ne mutabbar da ba ba a samu wata amfani a cikin ta iyaka wal halu kar ka dauko min madara ne dole fa zaba halahu ya yanka musu dabba fa aka min bin shadi ka ci da akuyan nan wa mudalik al azqi daga kureshi kuma da dabin wa sharibu suka sha falamma an sharibu la umma wa yayin da suka kunshi da abinci suka kunshi da ruwan sha warawun shi da kunshi da ruwan sha daga nan samu irwa wa dalil kuma shifa'ul alim da irwa wa dalil yayin da suka ci suka kunshi suka sha suka kunshi kina na tamce ya kunshi eh? ya halatta mutum ya ce kunshi shi na hadisan da muke karanta da halarta mu shari'a akwai hadisin manzara sallallahu alaihi wasallam ma mara abnu adama wa'an sharran min حسب ابن ادم القيمات وقلنا به الصلبه فان كان فلا بد فظلوه لطعامه وظلوه لشرابه وظلوه لانتنافسه او لتنفسه وما حديث المزارع نفسه lokacin da aka kawo masa mara tsofaffiya tare da dabbobin tare da likita da bala ya karbi wa ita ya bayar da likita mai ce mai na hana kawo mai na akun a tsarin ciwo wani da akal na shi shawa wanda duka masu nuna shekara ko shi ba eh a ne da ingantacci suna kuma shekara ko shi su ga Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da Umar sun ci su ci an gane ko sun ci sosai sun kushi ya kiran akwai karin tsakanin a gidan su ya kiran na alam za a fahimci da kai kamar a bayan cewa ba ta koshi wanda a zai cutar da su ba na in koshi ne da yanda ya kasance ya iya da duka duk ne wannan za a iya wani lokaci wannan kuma wato halittar da suke bayani a kan ba a suna ko shigar ba wani suna nuna wani haramci ba ba zama ramu da suka kasar da suke ke ba a idan haka ne a yi duka mutane da ainihin mutane suke kuma nan ba ba ne abinda ake nufi ba a kan a duk lokacin da mutum ya ci ya kushi in ka ci da safe kan ba ka kushi ba haka da zai tashi da rana haka da yamma ma haka haka mutanen da su bisa suke cin abinci a wani yau su bai fara haka ba sannan kuma yadda ka koshi yau haka za ka koshi gobe haka za ka koshi jibi ke rayuwar ka ba gida koshi wanda shi ne damuwa in ka koshi da yawa na kai bacci da ka gafara da yawa kuma ba za ka yi ibada sannan kuma idan mutum yana yawan kushi ko da lokaci ba zai gunda Allah ba zai san akwai bayan Allah ba su ɗanɗanan yunwa ba ba shi kira da cikin kuma da abin da ya faɗi shirin kamar nan allubar ba ba dan ka ɗanɗana ko a duniya sai yayi duk kuɗin ka duk wadatar ka sai ka yi dan ka fahimci halin da ba su ciki idan kullum za ka koshi ba za ka gane kuma kan suna cikin wani hali ba ba da za ka taimaka musu saboda haka hadisan ba suna nuna kana koshi ba ne ko haramun na koshi ba amma wani lokaci ka koshi wani lokaci kuma ka takaita abincinka wallahu a'lam وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا تتركوا شيء في أقسام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر Allah ya kara musu yadda wallahi nafsi bi na naran da wanda yana ki hannunsa la tusalun na'an nan da ayyuka yau kiyama lalle lalle za a tambaye ku a kan wannan ni'imar da kake yawa lalle lalle za a tambaye ku a kan wannan ni'imar gobe kiyama wato irin tambaya za a yi kira me sa kuka ci ni'imar ya Allah zai tambaye ni ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم wannan tambayar na na'i ya tambayar take shin za a ce masa me yasa ka ci abinci ta gida a ba ka su su'alu ta da dalin ya za ta tambaye ka da filin ibi maka an maka kaza an maka kaza an maka kaza an maka kaza kuma Allah kuma mala shi ne banna zai ji maka wannan ni'imomin gobe kiyama wanda zai tambaye ka ne dan ya tabbatar maka shin ka gode masa akan wannan nimomi ko ba ka gode masa ba akwai bambanci tsakanin mutumin da zai ce kushe alhamdulillah da mutumin da zai ce kushe ni ke yi ga gaba bambanci kana cikin cin wannan ni'ima kana tunani wani da Allah ya gode maka wannan ba da karfin ka ba da dabara ka ba kawai da farfarsa ka gode masa a cikin zuciyarka sannan kuma fito ka gode masa a baki sannan kuma a aikace ka gode masa ka ce maka wa su wannan shi na abin da za ka amma idan kullum za ka ci ka yi tafi ne kawai ka miƙe ka kwanta ka yi bacci ba ka ya to ne za ka faɗi za ka faɗi gaskiya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai tambaye ka akan wannan mutum yace a kawai da kuma buru su kuma zuwa amma da abin da yunwa ta fitar da kudin gina da jinku sun ma lam tunjibu hatta aqada kuma hadha al-ayyi sannan ba kuma ba gida ba da dawo gida ba har sai da wannan ni'ima ta liki wannan hadisi ba muslim ya da shi cikin da shi kitabu ashirati babu jawazi istitba'i ghayrihi ila dalil min yadi kullu wa dhalik وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانه وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب yana samun wato katon da wani lokacin yana yin abu iya katon da wani to da kuma gada wa katon da wani da minti talatin katon da wani da awa daya kana iya wani kanci da kuma in kai ya kai wannan bacci ta abu maka lada lada bacci ngani ko suna na kuma ta abin suna kiyaye kwarin da amma wani da ba ma da ba bayan A azahar tsakanin zama da la'asar bane kamar da wasu mutane suke bayanin ko lokaci na kai na nan kai ba lokacin kafin da wani sabon magana sallallahu alaihi wasallam sun kasance ranar juma'a duk sun gaggauta zuwa juma'a domin su da ki ladan mai mai rakuri wanda ya gudu cikin lokaci na farko shi ba ta kasance suna gaggauta zuwa juma'a kuma ba su samun damar wanda yake zuwa a wani lokaci to ranar juma'a ba sun daura da juma'a suka rama don muhimmanci wannan ba don muhimmanci ƙirular suka rama tsakanin azan da lafi amma ko raba da su kafin da wafi ba ba su ana da an fara da ba ba su gurbin mutunci na da shi ba. lokacin da suka fita neman abincin yaya iyalin sa gida kuma duk sun mutu shi lokacin da suka fita neman wannan abinci ya iyalan sa gida shi da manzara sallallahu alaihi wasallam akwai iyalan sa matan sa ba za mu shi iyalan sa kuma ya je ya ci ba mu samu labarin a cikin hadisin cewa ya ɗebo wani jami'in